ci gaba da kiran shugaba Buhari ya hukunta jami'an da ke da hannu wajen yi wa fararen hula kisan gilla da sunan yaƙi da 'yan ta'adda da hakan ke zuwa lokacin da hare-haren ƙunar bakin wake da ɗana bama bumai ke karuwa na tado ƙarin buƙatar mutane su rage tsoro wajen kula da shige da ficen waɗanda ba su yarda da take-taken su ba. Shugaba Buhari da ke ziyara a ƙasa ta uku da ke cikin rundunar yaƙi da Boko Haram wato Kamaru na ƙarfafa batun ɗaukar matakan hana ta'addanci daga kan iyakokin ƙasashen da ke makwabtaka da tafkin Chadi. Masana na nuna 'yan ta'adda sun watsu zuwa garuruwa a halin yanzu da hakan ke kawo ƙarin hare-haren sarika noke. Da yake nazartar lamarin ta hanyar aikin injiniya tsohon shugaban matatar mai ta Kaduna injiniya Kailani Muhammad na ganin sauya dabarun tsaro a yankunan taruwar jama'a zai fi zama mafi a'ala. Irin scanners nan wanda ake riƙewa ko za ka shiga masallaci ko coci ko kasuwa ko garage an wuce wannan. Mutum ne zai zo da scanner ya sa maka jihu ya sa ma a baya gaba allah ya sauwake wanda yake tare da bomb ya zo har kusa da kai ka sa mushi wannan skana allah ya sauwake ai sai ta tashi to akwai na'urori daga nesa za su dago mutum in ya ɗauki wani abu ne wanda zai fashe ko kuma in ma shi ba a yarda da shi ba za ka ga ya nuna a samu masallatai da coci-coci garaj-garaj da kasuwanni inda ake sa wayannan nan bom ɗin su nemo kuɗi duk inda za su samu kuɗi a samu waɗannan sabbin na'urori da ake amfani da su na zamani wato waɗanda za su iya gano mai laifi tun daga nesa ke tun daga nesa dubi abubuwan da ya faru a nan kenya ma complex shopping mall sun aikata ta'addanci nan da nan aka fito da kamarorin da wannan na'urorin suka fito da su wane ne suka zo suka yi wannan da yadda suka yi abubuwan duk gashi na an nuna mana su ma sauran fararen hula musamman ma maharba na ganin za su ci gaba da tallafa jami'ai wajen sintiri a birane da dazuka don magance kalubalen tsaron ga abin da dr bello sarkin bakan diga ke cewa a zanta ta wayar tarho mu masu shiga jeji kuma mafarauta wanda suka san harakan jeji jami'an tsaro wanda suka yi ritaya da wanda muke aiki da su yanzu duk wata guduma wanda suke nema a gare mu mu da ashirye muke mu ma mu ba su haɗin kai domin mu tabbatar da wannan abu bai ci gaba ba an yi nasaran wannan al'amarin. To Bello wanda ma kwanan nan naji kamar a daɗin kowa ana farautar dorinar ruwa ma ta gagari ba wani abu kike jin za ku iya bada guduma da ya wuce farauta wajen tabbatar da harkokin tsaro. Yannan labarin da kuke ji jita-jita ne. dai wasu suna aran riganmu su sa ba tare da yawunmu ba. Amma duk wani maharbi yana kiran kansa maharbi baya gudu baya ja da baya. Anya mutane za su iya daina zuwa kasuwanni ko tashoshin mota don kaucewa tarkon 'yan ta'adda? Nasura da Mailika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.